ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أحزيته وما للظالمين من أنصار التكبير والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين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 والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وبنجد يتي ولله ملك السماوات والأرض ga Allah ne mulkin abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa yake gaba ɗaya wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai babu abin da ke gagararsa inna fi khalqis samawati wal ardi lalle a cikin halittan mai guda bakwai da ƙasa guda bakwai wa ikhtilafil layli wan nahar da canjawar dare da rana wani lokaci dare ya tsawo sama da rana wani lokaci rana ta yi tsawo sama da dare shine canjawar su ko kuma canjawar dare da rana wani lokaci wa wato dare ya zo bayan ana cikin rana ko rana ta zo bayan ana cikin dare kowa na musayar aiki tsakanin shi da dan uwansa lalle cikin haka din la ayatin akwai ayoyi da suke nuna samuwar ubangiji cewa lalle akwai Allah li ulul albab ga ma'abuta hankali domin dukkan wanda ya ga yadda rana take gudana ta je ta faɗi ya ga yadda dare ke zuwa ya ga yadda taurari ke fitowa a cikin duhun dare ran batsau abin sha'awa da su ko shakka babu ya san akwai mai gudanar da su shine Allah ta'ala sune la ayatin akwai ayoyi ai akwai alamomi na samuwar ubangiji duk da ido baya ganin sa subhanahu wa ta'ala duk da hannu in ya laluba ba zai ji shi ba duk da sauti baya jin muryarsa subhanahu wa ta'ala su wane ne ulul alba allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim su ne waɗanda suke ambatan Allah qiyaman a halin tsayuwarsu wa qu'udan da halin zaman su wa ala kuma su ne suke ambatan Allah lokacin da suka dora hakalkarin su akan kasa ma'ana ko da a kwance suna ambatan Allah a tsaye da zaune da kwance suna ambatan Allah wato sun mamaye kowane hali nasu da ambatan Allah kamar yadda Aisha take faɗa cikin hadisi kana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yadhkuru Allah fi kulli ahyanihi manzon Allah ya kasance yana ambatan Allah a kowane hali a kowane lokaci sallallahu alaihi wasallam ma'ana a halin tsaye akwai irin zikirin da yake yi a halin zama haka a hali na kwanciya akwai irin zikirin da yake sallallahu alaihi wasallam wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyin da ake kafa hujja da su wajen falalar zikiri domin zikiri ibada ce mai girma asali ma malamai na cewa ba wata ibada da aka ce a yi ta da yawa sai zikiri galibi ibada sai dai a ce yi amma ba a cewa yi da yawa sai zikiri a zikiri ne Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu zkurullaha zikran kathira wa sabbihuhu bukratan wa asila ya ayyuhal ladzina amanu idza lakintum fi'atan fasbutu wa zkurullaha kathiran la'allakum tuflihun sannan yace wa dhakirina Allah kathiran wa zakirat a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran azima zikiri na da fa'ida kwarai da gaske rashin yin sa na haifar da tsatsar zuciya ita tsatsar zuciya abinda da yake kawo ta gafala bawa ya kasance baya gafala daga ambaton ubangiji ya gafala daga ambaton ubangiji abin ke kawar da tsatsar zuciya shine zikrullahi wal istighfar yawan ambaton Allah da istighfari yasa manzon Allah ya faɗa cikin hadisin Muslim sabaqal mufarridun sabaqal mufarridun masu ifradi sun gudu masu ibradi sun tsere da lada sahabbai suka ce su wane ne al-mufarridun masu ɗayantawa ko masu kaɗaitawa sai manzo Allah ce azzakiruna Allah kaseeran wadh-dhakirat kuma kuna sanar da hadisin wani dattijo da zo manzan wajen Allah ya ce da shi inna shara'i al-islam kad kasurat alayya wa kad kaburtu dokoki na musulunci suna da yawa yi kaza bar kaza yi kaza bar kaza yanzu kuma na tsufa ba komai zan iya yi ba koya mun wani abin da tsufa na ba zai hana ni yinsa ba sai manzo Allah ce la yasa la yazalu lisanuka rataban min zikrillah kar ka yadda harshen ka ya bushe daga ambaton ubangiji kullum bakin ka jagab wuna gudana a bakin ka wajen yawan zikirin Allah shi yasa ibn al-qayyim a farkon littafin al-wabil sayyib min al-kalim tayyib ya ambaci fa'ida 70 da doriya ta zikiri daga ciki zikiri na jawo arziki daga ciki zikiri na kusanta bawa zuwa ga Allah daga ciki zikiri na sa a rubuta ka cikin yan aljanna daga ciki zikiri na kore bakin ciki daga ciki zikiri na kore dukkan wata damuwa zikiri na korar tsoro ababai da dama ya ambata na zikiri sannan zikiri karo ne da garkuwa tsakaninka da shaidan in kana zikiri allazina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim mutane dangane da zikiri kashi uku ne kashi na farko ahlul jafa allazina jafaw rabbahum masu jafa'i masu munana ladabi ga ubangiji su ne suwa waɗanda ba sa yin zikiri kwata kwata ba ruwansu da zikiri to waɗannan suna daga cikin hasararrun bayi kashi na biyu ahlul ibtida waɗanda suke yin zikiri amma na bid'a zikiri da rawa wani lokacin zikiri da kiɗan. wani lokacin zikiri ana farawa tare a ƙare tare wani lokacin zikiri da kalma ɗaya ɗayar kalma Allah Allah Allah kalma ce guda ɗaya wadda ba jumla mufida ba domin jumla mufida ita ce jumla ismiya allati tatakawwanu min al-mubtada'i wal khabar ko jumla fi'liya allati tatakawwanu min al fili wal fa'il dole sai an samu wannan aka yi zikiri kalma ɗaya ba ta zama zikiri to kaga waɗannan su ne kashi na biyu eh suna yin zikiri amma ba a akan koyarwar manzon Allah ba eh suna yin zikiri amma ba irin zikirin da annabi ya koyar da sahabbansa ba a magance da a kashi na uku su ne ahlul zikiri, fi zikri الذين يلازمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم waɗanda suke lazantar sunnar annabi wajen zikiri da safe mai annabi yake yi sai su yi kokarin haddacewa subhanallahi wa bihamdihi dari ga sayyidul istighfari allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at a'udhu bika min sharri ma sana'at abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka an nusur suna karanta wannan da safe wannan kaɗan ne samfin ne amma banda su akwai zikirai na safe da yamma kuma za su yi zikiran yamma ko sayyidul istighfarin da muka yi dazu ko bismillahi allazi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim kafa uku ko qul a'udhu qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas da qul huwallahu ahad kafa uku uku ko allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa masir ko dukkan wani zikiri da ya tabbata manzo Allah ya koyar ce ai in sun zo kwance barci haka in sun zo tashi daga barci haka shiga ban daki fita ban daki duk za su tuntuba wa za su tuntuba hadisai ingantattu yaya manzon Allah ya yaya ce ai za su tambaya wa za su tambaya sai su bi shawaran da ahlari wa yas'alu ulama ya tambayi malamai wani malamai wa yaktadi bil muttabi'ina li sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam ya sallallahu sai ya koyi da wanda suke bin diddigin sunnar manzon Allah malaman ba kowane malami ba dan malanta suna ta tara ba kowane malami ba ba kowane fari yake rogo ba wani farar rogo ne wani kitse ne walaysat kullu bayda shahmatan da haka sai bi malaman da suke koyi da sunnar manzo Allah allazina yadulluna ala ta'atillahi wa yuhadhiruna min ittiba'i shaytan waɗannan su ne malamai nagari waɗanda mutum zai tambaya ya-ya yaya manzon Allah ya yi kaza Ya-ya yaya manzon Allah ya yi kaza duk wurdi duk zikiri duk hailala sai sun tuntuɓa yaya aka ga kuma hadisai nan cikin bukhari ga hadisai nan cikin muslim ga hadisai nan cikin abu dawud ko turmizi ko da sa'i da sauran littattafan sunna in ma waɗannan sun maka girma akwai littattafai da aka keɓance na zikiri kawai irin su kitabul azkar na imamun nawawi irin su tuhfatul zakirin na imamu shaukani irin su al-kalimu tayyib na ibn na shaykhul islam ibn taymiya irin su al-wabil tayyib min al tayyib da kuma waɗanda waɗansu malaman suka a zamanin yau irin su hisnul muslim dukan waɗannan zaka samu tatattun hadisai daga taskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka fito daga bakin da baya kariya kai taraya zuciyarka da shi to wannan shine zikiri na fi sabilillah amma dukkan mutumin da kaga yayi datti yana zikiri to wannan zai fahimci mai zikiri ba ai asali ba yanda za a yi da zikiri ya bar jikinsa da datti an ce idan ka ci tafarnuwa ko ka ci albasa kar ka je masallaci li'anna al-mala'ikata tata'azza mimma yata'azza minhu banu adam kar mala'iku su tutu a masallacin me zaka yi a akwai karatun qur'ani a akwai zikiri a akwai sallah aka ce kar ka je ka zauna sai a gida to shikenan kuma kai sai ka zauna cikin datti me yasa aka ce tafarnuwar ai da ne waɗansu malaman suka ce banda tafarnuwa duk abin da ke sa warin baki in ka ci shi ba za ka zo masallaci ba matukar akwai ma'anan tafarnuwa ta tare da shi shine warin baki ma'ana ko da irin miyar kukan nan da ta ji daddawa da yawa mutum ya haɗe bakinsa da ita to in dai bai kawar da dattin ba bai kamata ya je masallaci ba dan duk inda kawai sai ga mutane suna kawar da kai kaga babu daɗi to musulmi cikin tsafta yake amma yau sai ka an ce ga zakiru amma kazami mutum yayi da shi wace a ce ahalun lahi kenan yanzu ku rasa wanda za ku jingina wa Allah sai kazami dai idan kun ce ahalun lahi mutanen Allah ma'ana kazamai ne mutanen Allah ba masu tsafta ba Ga gashi ko hadisi da wani sahabi ya ce muna son mu ga mun sa riga mai kyau hula mai kyau takalmi mai kyau manzo Allah ce wannan baya cikin girman kai inna Allah jamilun yuhibbul jamal ku sai kuka nuna kazanta kuka ce ita Allah ke so na'am dai ya kamata irin zikirin na sufaye su wallahi su gyara in dai mutum yana so ya zama zakiru na fi sabilillah to ya bi taskar manzan Allah ya bi sunnar annabi zai samu kowane irin zikiri ke da haka kar mutum ya zanto cikin masu jafa'i da ba sa zikiri kada mutum ya zanto cikin waɗanda kuma suke yin zikiri na bid'a ya bi zikiri na sunna yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard kuma suna tuntuntune cikin halittan sama da halittan kasa suna cewa rabbana ya ubangiji ma khalaqata hadha batilan baka halicci wannan ba dan wargi lafazin batil masdar ne yazo ala sigati ismul fa'il batil kaga ai fa'il kenan kamar yadda al-aqiba ai ana nufin al-uqba amma kaga sai masdar yazo ala sigati ismul fa'il rabbana ma khalaqta hadha batilan ubangiji baka halicci wannan ba dan wargi dan rashin manufa halittan sama da halittan kasa akwai hikima ce akwai dalilin da yasa aka yi subhanaka tsarki ya tabbatar kuma ya ubangiji fakina azaban nar ka tsamar da mu daga azabar wuta hadisi ya tabbata daga asa yace ni da ubaid bin umayr mun je wajen na aisha sai na aisha ta ce da ubaid bin umayr yanzu ne zaka kawo mana ziyara tun yaushe ban ganka ba ɗaya daga cikin tabi'ai ne almajiranta masu daukan karatu a wajenta sai ce haba baba abin da ya hana ni zuwa shine kamar yadda manzon Allah ya faɗa zurgibban tazdad hubban ka zuwa ziyara kana fashi sai soyayya ta karu amma idan kullun kullun zaka zo sai a gaji da kai ina jin kila shi yasa yan mata da a kasar Hausa suke cewa wai Allah tsina saurayin kusa da gida jiya zance shekaran jiya zance ba <laughs> zurgibban tazdad hubban idan ka je yau gobe sai ka bari wata rana kuma ka sake zuwa yace shi yasa ke gaban zo kullum ba sai Aisha tace da una min rasanatukum hadhihi ka daina kawo wata jumla kana nufin manzon Allah ne faɗa wato ita bata yadda cewa hadisin na manzon Allah bane ba Khalid bin Umair sai Ibn Umair yace akhbirina bi ajab shay'in ra'aytihi min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya ummuna Aisha ba mu labarin mafi zama abin mamaki da kika gani a wurin manzon Allah wani abu ne fi baki mamaki a rayuwarsa sai Aisha ta shiru sannan sai tace kana lailatun min al-layali kana lailatan min al-layali manzo Allah ya kasance a wani dare yace ya Aisha ni ata'abbadu Allah li rabbi yace Aisha wannan daren ki mun sadaka da shi bauta zan yi wa ubangiji na kaga ai tana da haƙƙi a matsayin na matarsa a sai ka nemi matarka izini in zaka yi qiyamul layli yake eh, wannan daren ki dai bar mun shi in yi qiyamul layli kana sai ta ce wallahi inni la uhibbu qurbak ina san in ganna a kusa da kai manzon Allah wa uhibbu masarrak kuma ina san duk abin da zai faranta ma rai tunda ibadar ka za ta faranta ma rai sai an haƙura da san in dab da kai kalar ta ce fa kama fa hara sun makama fa sallah manzo Allah ta tashi yi tsarki ya shiga cikin sallah Ta ce fa lam ya biki hatta balla hijrahu bai gushe bai na kuka har sai da ya jika tunsa da hawaye kalar ta ce sun baka fa lam ya biki hatta balla lihiyatahu bai gushe bai na kuka har sai da ya jika gemunsa da hawaye Ta ce fa baka falam ya biki hatta balla al bai bushe bai na kuka har sai da hawaye ya rinka diga a kan kasa bayan ya jika fuskarsa ya jika cinyarsa har kuma ya sauka kan kasa sallallahu alaihi wa sallam kace yayin da naga ya samu kansa a wannan hali yana nan haka fa da bilal yu'zinuhu bi salati sai bilal yazo yana cewa manzon Allah lokacin sallan asbahi yayi falamma ra'ahu yabki yayin da ya ga manzon Allah yana kuka kala sai ce ya rasulullah lima tabki wa kad ghafara Allah laka ma taqaddama wa ma ta'akhkhara me yasa kake kuka gashi an gafarta ma abin da ya wuce da wanda zai zo qala sai ce afala akuna abdan shakuran bazan zama bawa sai godiya ba laqad nazalat alayya laylata ayatun wata aya ta sauka a kai jiya da daddare wailul liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha azaba ta tabbata ga duk wanda ya bi ta kanta bai tsaya yayi tunani ba game da aya wata aya ce ce inna fi khalqis samawati wal ardi wa layli wan nahari la ayatin li ulil albab allazina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna jalayi karkashin wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard tafakkurin da manzo Allah ke nufi wailun liman fiha kaga wannan ba karamin razani da firgici bane manzon Allah ke bayarwa ake lalle ayoyin alqur'ani lokacin da ake karantawa a rinka izina da ma'anonin su Allah ce subhanaka fakina azaban nar sarki ya tabbatar kamar ya ga waya ubangiji haka mummunan suke faɗa fakina azaban nar ka tsamar da mu daga azabar wuta sai Allah ce ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا rabbana ma'al abrar suka ce rabbana ya ubangijin mu innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita hakika duk wanda ka shigar da shi wuta ka kaskantar da shi ka tozalta shi wa ma lizalimin min ansar azzalimi ba su da mai taimakon su a gaban Allah ranar tashin kiyama azzalimi anan ana nufin kafirai ربنا يا أبنجي إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ya Allah mun ji wani mai kira yana yin kira cewa a zo a yi imani shine yunadi lil Imani. an aminu bi rabbikum yana cewa ku yi imani da ubangijinku fa amanna sai muka yi imani rabbana ya ubangijinmu faghfir lana dhunubana ka gafarta mana dhunubanmu wa kaffir anna sayyi'atina ka kankare mana kurakuranmu wa tawaffana ma al-abrar sannan kuma ka karbi rayuwar mu tare da al-abrar bayi waɗanda suke masu da'a bayi na gari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 منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن ya ubangiji ربنا يا أبنجي وآتنا ما وعدتنا على رسلك bamu abin da kai mana alkawali bisa ga harshen manzanninka wala tukzuna yawmal qiyama kar ka tozanta mu ranar tashin kiyama innaka la tukhliful mi'ad ya Allah lalle baka saba alkawali da suka waɗannan addu'o'i fastajaba lahum rabbuhum sai ubangijinsu ya ansa musu ya ansa musu yace me anni la u amala amilin minkum min dhakarin aw unsa lalle ni ba na tozalta aikin mai aikin cikin ku mace ne shi ko namiji ba'dukum min ba'd sashin ku tare kuke da juna wanda bi ya aikin alkhairi zan ba lada ba wai dan kasancewar sa namiji ko kasancewar sa mace ba sai dan kasancewar sa ya aikin alkhairi wannan gaba ta wannan aya kamar amsa ce aka bai wa ummu salima lokacin da take cewa manzon Allah ubangiji na je yana ambatan mazaje da suka yi hijira ban je ambaci matan da suka yi hijira ba sai Allah ce fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum min zakarin aw unsa da matan da mazan duk ba wanda zan ta aikin sa ba'dukum min ba'd fallazina hajaru waɗanda suka yi hijira wa ukhruju min diyarihim aka kore su daga gidajensu aka fitar da su wa udhu fi sabili aka cutar da su wajen bin tabarkina wa qatalu wa qutilu wa qatalu suka yaki wa qutilu kuma aka kashe su a wata kira'ar wa qutilu wa qatalu aka kashe su kuma suka yaki sai malamai suka ce yaya bayan an kashe su za su yaki sai aka bada amsa da cewa al-atafu bil wawi la yaqtadi tartiba yo ai wawun aka yi atafi da shi mutlaqul jam'i yake nunawa baya nuna ga wanda ya fara faruwa da haka dai wa qatalu sun yaki wa qutlu har aka kashe sojan yaki wanda suka yi hakan la ukaffiranna anhum sayyi'atihim ko kuma zanto wa qatalu cikin waɗansu sun yaki wa kutilu cikin waɗansu an kashe waɗansan yaki kawai suka yi sun dawo lafiya waɗannan kuma an kashe su ne ba su yakin ba ko kuma sun yakin an kashe duk wanda suka yi wannan lau humsa anhum sayyi'atihim lalle zan kankare musu kurakuran su wala udkhilannahum jannatin tajri ta tahtiha al-anhar zan shigar da su aljannar da koramu ke gudana ƙarƙashin gidajenta tawaban min indillah sakamako ne ko lada ne daga wajen ubangiji wallahu indahu husnul tawab. a wurin Allah ne mafi kyawun sakamako ko lada yake Allah ce la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وبنجي ce la yughrannak taqallubul ladina kafaru fil bilad kar ya rude ka kaiwa da komorwar kafare a cikin kasa su yi tafiya a sama su hau kumbo su je duniyar wata kamar da suke faɗa su bi ta ruwa su bi ta jirage na karkashin ƙasa. duk wannan kare dame ka mata'un qalil dan jin daɗi ne kankani thumma ma'awahum jahannam sannan makomasu ta jahannama mata'un qalil wato dan jin daɗi ne kankani wanda yake bai taka kara ya karya ba mata'un fi dunya thumma ilaina marji'uhum thumma nuziquhum al'azab ash-shadid bima kanu yakfurun bima kanu yakfurun numati'uhum qalilan thumma nasarruhum ila azabin ghalid za mu dan jiyar da su daɗi ne kadai karka damu wa bi'sal mihad sannan ko makomarsa ita ce jahannama wa bi'sal mihad sir da makoma ubangiji ta ala ce lakin allazina taqaw rabbahum amma waɗanda suka tsoraci ubangijin su lahum jannatin tajri min tahti al-anhar suna da aljanna wadda koramu ke gudana karkashin benayenta khalidina fiha za su mu a ciki babu mutuwa babu babu tsufa nuzulan min indillah gara daga wajen ubangiji lafazin nuzul gara ta musamman da ake wa bako tanadi to yan aljanna suna da garar bako wadda Allah zai musu tanadi shine nuzulan min indillah wama indallahi khairul lil abrar abin da ke wurin Allah shine wafi alheri ga al abrar bayi masu da'a innal abrar lafi na'im kenan wanda suke cikin ni'ima yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura duk wannan abin da Allah ya musu tanadi kenan sai Allah ya وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله cikin hadisi a ruwaya daban-daban najashi sarkin habasha lokacin da ya mutu Maza Allah ce wani salihin bawa ya mutu ku tashi yi masa sallah waɗansu sahabbai suka ce ya za mu mai sallah ga mutumin da yake ba habashe kuma ma kirista a sanin su dama kirista ne bai riga ya musulunta ba to shi ko ya musulunta kuma Allah ya sanar da manzansa sai ubangiji ta'ala ya saukar da wannan aya wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim khashi'ina lillah lalle cikin ahlil kitab akwai wanda suke yin imani da Allah kuma suke yin imani da abin da aka saukar muku kuma da sun yi littafi imani da abin da aka saukar muku khashi'ina lillahi suna masu jin tsoron Allah la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila ba su yadda ba su musanya ayar Allah ayoyin Allah da wani dan farashi kankani na duniya da za su samu wai su koye gaskiya ba su yadda ba ulaika lahum ajruhum inda rabbihim wannan lalle suna da lada a wajen ubangijin su inna allaha sari'ul hisab lalle Allah mai gaggawar hisabi sai ayar karshe ya ayyuhal ladina amanu biru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun abu hudu abu hudu ayar ta faɗa na farko isbiru ku yi hakuri hakuri wajen bin Allah hakuri wajen barin sako hakuri kan abin da Allah ya kaddara maka na matsalolin rayuwa na biyu sabiru ku yi takarar yin hakuri tsakaninku da kafirai in kun hada wajen yaki in suka jure to ai ku cancanta ku jure in suka tsaya ku kuka cancanta ku tsaya shine wasabiru babin mufa'ala ne su suna hakuri ku kuna har a ga waye ko wani hakuri sannan warabitu lafazin arribat na nufin ku tsare iyakokin kasa ta musulunci inda kuke jin tsoron abokanan adawa za su kawo muku hari a samu waɗansu masu zaman ko ta kwana a wajen shine warabitu wattaqullaha sannan ku tsoraci Allah la'allakum tuflihun dan ku ta gobe kiyama amma al-imam al-baydawi yace wato na cikin lata'if na tafsiri mai ban mamaki yace ya ayyuhal ladzina amanu nusbiru fi salati az-zuhri wa sabiru fi salati al-isha'i wa rabitu fi salati al-maghrib wattaqu allaha fi salati al-isha la'allakum tuflihuna fi salati as-subh duk da kabbarar kuka yi tafsiri ne mai rauni amma dai na fa'is ne ko ba shakka wato wasa kwakwalwa ne kawai amma in ba haka ba asabar yana nan a yadda yake arribatu yana nan a yadda yake jiran sallah ma yana cikin arribat kamar yadda manzo Allah ce zalikum arribat zalikum arribat abinda muka faɗa zama daidai Allah ki ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana wassalamu alaikum wa